tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da goma ga wata oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kisan na ɗari da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da 'yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الله مدوكاكين سركي ساكا ميد الخير كما منا قرقشن قبن دا mala yake bayani akan wa kullu ma sami'ta min al-athar shay'an mimma lam yablughu aqaluka nahwa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قلوب العباد بين أصبعين min أصابع rahman. هنا littafi. yana karantar da mu tsantsar aƙidan ahalus sunna ne aƙidan da dukkanin annabawan Allah da ko manzannin Allah suka taru wajen karantar da ita daga Allah ita ce kaɗai aƙida ɗaya tilo wanda idan ka kuskura ka je lahira ba da ita ka je a ƙudurce a ƙudurinka na zuci ba sannan wajen aikinka ba da ita kai aiki ba ka shiga uku shi yasa cin alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la na illa wa antum muslimun ita wannan aqida wacce ita ce al-islam ita ce al-iman ita ce al'ihisan ita ce kaɗai za ka zauna da ita ka tsira in ka mutu idan kuwa ba ka da ita ko Allah ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun dole sai da ita in ba ita ka shiga matsala don baka san Allah ba ko baka bi Allah ba baka bauta ma Allah ba ko ba za ka samu sakamakon da Allah yake ma masu bin shi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to bayan da ya kawo mana misalai cewa duk abin da ka ji a cikin aƙida hadithi ya zo da shi ko ayan alkur'ani na ɗauke da shi hankalinka bai kama maka ba to ka sallama misali ya ce a cin hadisi annabi ya ce eh, zukatan baye suna tsakanin yatsun Allah mai rahama ne a ce yanzu Allah yana da yatsu kwarai da gaske kogon sami ake ce ma yatsu a mun sani mana yatsu dai irin wannan a'a irin na Allah ya na Allah yake a ba mu taba ganin Allah ba ballantana mu ga ya irin yatsun shi yake inda aka tambaye mu yatsun kaza ne mun taba ganin ta mun sayan da yatsun kaza yake in ga dambiye mu irin yatsunmu za mu gaya maka irin yadda mu yake yatsun mage ma mun taba ganin mage mun sai yadda yatsunta yake amma shi Allah madaukakin sarki a a laisa ka mislihi ba wani abu wanda ya kama da Allah babu shi ba wani abu irin Allah kuma ce siffa nau'i ko samfari ko yanayi iri kaza fala tadribu lillahi al-amsal kuma karka ce dan me Allah maɗaukin sarki ya faɗa haka wai yi shiru da bakinka la ya tsalu amma ya fa'alu wa hum tsalu. shi Allah maɗaukin sarki ba a tambayin shi akan duk abin da yayi amma kai bawa duk abin da kai sai ya tambaye ka waqifuhum innahum matsulun ku dakatar da su kusa-kusa su ɗin za a yi me za a tambaye su alannan ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin za mu tambaye su su waɗanda muka aika ma manzanni sannan za mu tambayi su ma manzannin shi yasa kai a ma tambaya gida da waje amma shi allah maɗaukin sarki ba a mashi idan ka ji an yi tambaya sai dai a tambaya na neman gane addini yas'alunaka anil anfali yas'alunaka 'anil ahilla yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka ma la yunfiqun yas'alunaka yas'alunaka gasunan ana tambayan annabi domin a sanya addini yake shi kuma sai Allah ya bada bayani qulil amfalu lillahi wal rasuli gaya masu ai wannan al'amarin ganima to mallakan Allah ne kuma mallakan wa manzan Allah ne ul islahun lahun khair da tamo marayu to wannan shi ne kaɗai alkhairi ƙul huwa azan ai jinin haila da suke tambaya a akai gaya masu wannan jinin hailan menene kasanta ne najasa ne kuma cuta ne bi halun majara jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa abin da ya zo a cikin nasi tabbatar da shi Allah yana da yatsu eh ka fahimci yatsu e yatsu dai yatsu eh, irin wannan a'a domin shi Allah ba irin ka ne. kenan zami isbati sifat min gairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamsilin wala takyifin bi gairi tafwidin kun gane wannan ba ɗaya daga cikin waɗannan wajen tabbatar da sifan Allah in kai kabata ba za mu tashbihi mu ce iri kaza ba ba za mu takyifi mu kayyafa ba wala tamsili ba za mu buga misali ba wala ta'tili ba za mu kore ba wala tafwid kuma ba za mu ce mu musamman annan shi ruwan mu mu da shabihi ne karya kake an sani sannan kuma ba za mu yi ba ta'awil ko tahrif Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mun kwana inda mala yake cewa wajibu ma'rifatu hazihil qawaid al'azima wajibi ne mutum ya san waɗannan ka'idoji masu girma li yakuna al-insanu ala basiratin dan dan adam ya zama a cikin tsantsan basira wa ya'rifu mazhabu salaf fiha kuma ya san haƙiƙanin mazhabin magabata akan wannan matsalan alladhi hum athbatu minhu wa a'lamu minhu wanda su waɗannan magabatan asbatu min sun fika tabbatuwa a imani sun fi tabbatuwa a kan abin da ya shafi aiki na kwarai, sun fi tabbatuwa a kan ilimi da ijtihadi sun fi ka komi sauraka duk abin da za ka tabbatar to lallai ka tabbatar da shi akan waɗannan ƙa'idoji masu girma wanda ɗan adam zai zama ala basira ta hanyar bin tafarkin magabata wanda asibatu mink imam mali yana cewa su waɗannan sun fi ka tsarkin zuciya sun fi ka sauƙin ɗaura ma al'umma wahalhalu sun fi kaza sun fi kaza sun fi kaza saboda ka in za ka bi ka bi tafarkin magabata duk abin da ya zo sai a tambaye ka ka da magabaci eh in ba ka na magabaci kaga suke ka shiga cikin al'amarin addini da san zuciya da ra'ayi ka haifar da bida'a, ka haifar da sabani da rudani a cikin al'umman annabi ka rikita addinin Allah wallahi in kai wannan ba za ka samu rahmar Allah ba kai hankali duk abin da baka sani baka ce ban sani ba ba laifi bane ka ce baka sani ba wanda suka fi ka daraja suka fi ka ɗaukaka Allah ya tayaba musu an tambaye sun ce ba su sani ba ina kake ina mala'iku suka ce la ilma lana illa ma allamtana ko ba sani ba ba mu da ilimi sai abin da ka san da mu ya Allah Kisa sa duk abin da aka tambaye ka baka sani baka ce baka sani ba mai gidan namu duka salawatu rabbi wa salamu wa alaihi an tambaye shi da kanshi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kai waye kai idan aka sako nan ƙasa amma imamu darul hijra imamu malik dan anas tambaya dangane da matsaloli arba'in ya ansa goma sha kaɗan aka ce a'a sauran fa ya ce wallahi la'adari ban sani ba ya ce algaba ta malam mu a misra an gaya mana cewa duk yadda mutum ya zo da karatu indi aka zo gabanka Allah ya hore maka gatarin fashin baki fashe mana wannan yace a'a wallahi la Ya ce to yanzu in koma gari ai abin kunya gari ya gari in ce maluku bai sani ba ce gari ka da hankalinka koma faqul sa'altu malikan wa ƙala malikun la koma ka tambaye su ka ce je na tambayi maluku sai maluku ya ce mun ban sani ba gano wannan ka zauna lafiya ko baka sanin nan lafiya amma da garan da aka tambaye ka ilimi ka sa da barbaru ka sa hikima ka kutsa ciki sai Allah ya wahalar da kai ya buga maka misali wata rana annabi Musa yana wa'azi sai aka ce ala gafarta mala annabi Musa wai shin a duniyar na ko wanda ya kake ilimi kuwa annabi Musa yana da dalilai ya gare ba wanda yake ma wahayi illa shi ba kaza illa shi diya ya a'auna sai ya ce babu wannan ya sa Allah madaukin sarki ya ce akwai bawa na hidar yana can majmu'ul bahrain je ka same shi ya sa abin da baka sani ba Shi ne kama hanya ya tafi neman ilimi duk wahalan da ya sha da fir'auna da gwagwarmayan da ya yi da banu isra'ila ka dai salla ana ya kare kan banu isra'ila wajen wahalar da annabawa ko annabi musa ba karamin wahala ya ci da su ba banu isra'ili da Allah ya daga da banu isra'ila ɗaya. gare ya haɗa ka da wani mugun saba'in mun gano wannan da kyau ku wallahi malam kuma isra'ila ta su ne fa allah maɗaukin sarki yake saukar musu da manna wa salwa salwa wannan dai ga kuma darba kayan daɗi zaƙi da maiko sun haɗu kun gano wannan da kyau ku a'a kawai sai dai su ci daɗi hankalin su kwance da suka bushi iska sai suka ce kai ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin kullun abinci daya eh binci ɗaya wallahi ba mu yi hakuri ba kai fada ulana rabbaka ka roki ubangijinka yukhruj lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kaji wa samu masu rogo dankali doya da makani wannan Allah ce iye haka ne to ihbitu misra wannan kayan gona da kuke son ku je kuna cin dankali da makani ko to ba a birni ba ku koma kauye a wannan sai kauye to duribat alaihimul zillata wal maskana Allah ya sa musu kaskanci da talauci kaji waɗanda suka ja maka mun gane wannan dan abin da kaga wani ya ce ya aure lokaci ya ce a ba yanzu ba leda yake gudu amma da sauka suke ina ruwanka no isra'ila tuba babu to annabi Musa duk wahalan da ya ci da su ko bai taba complain ba amma da ya kama hanyar neman ilimi me ce laqad laqina min safarina haza nasaba mun sha wahala kuma ya je ikon Allah da sai me a tambaye yanzu ba sai tambaya tun daga zuwa makarantar ma aka samu matsala yana zuwa sai ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida kaga ladabin da yake wa malamai kenan shin baka bani dama in bi ka ba in koya daga cikin shiryan da Allah ya maka ya ce e da ka'ida ba za ka yi haƙuri da ni ba ya ce ah, haƙuri insha Allah zama dole sai ce to amma daga yau duk abin da ka ga an yi kaga tambaya ka zo ta makaranta mai wahalar sha'ani duk abin da ka ga an ya faru ba tambaya la sa'al ana farawa ɗaya biyu aka shiga gari ya ga jirgin ruwa an ɗauke su ba ko kwabo ya ɓalle allo ɗaya daga cin allon ya ce a'a a harakta ha lituguri ga ahala yanzu ka karya masu allon jirgi sare-saren ya zama sanadiyyar hallakan waɗanda ke cikin jirgin ruwan lakarji ta sha'an imra akwai babban sha'ani cin al'amarin ga kai kuwa ije a kai ba na gaya maka makarantar ne yana daga cikin ƙa'idojinta da dokokinta kakai tambaya ba ya ce tuwa wannan na farko ne mantuwa ne ana tafiya ka shiga cikin gari ya ga wani yaro ya bankare shi ya kashe shi ya ce a katalta nafsan zakiyatan bigairu nafsin laƙada ji ita shi'an nukura yanzu ka kashe rai haka saddan ba siɗiɗi ba saɗa a ta lallai ka zo da abin kyaman da ya fi wancan a ganin bai kamata a mishi magana ba ce alam a ƙullaka innaka ɗi a ma iya sabara ya ce a to in sa'altuka an she'in ba'a da ha falatu sahibni karka yi da dillafi ka ce to a ja layi daga wannan in na ƙara a hukunta na ka ce a karka yi da wannan ka ce a dai ya haƙuri in ka ƙara ba a ya haƙuri amma ka ce daga na ƙara a man kaza kul ƙur'ani ya ladabtar da ka nau musa ma gashi ya yi ce in sa'altuka an shay'in da ha falatu sahibni abota kakka ƙara tafiya da ni makarantar ma i was drawing dina ana tafiya a taya a halakar yatim sai suka je wani gari a halaha suka nemi mutanen garin su dan samu masa abin sawa a bakin salati fa abau an yudayyifuhuma ka san karamin mutum Allah ya haɗa ka huɗa da shi ta samu matsala fa abau an fuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa a kama. ko mutum ya maka mugunta idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kaza dina annabawa nan da nan sai gyara musu katangan ce to Mun kai ne zaka ce ba dai ke magana ba kuma cibi ya zama kadi <laughs> ganin nan nake to amma dai ba a shawara ba ganin nan nake in shi ita dai me lattakhasta alaihim ajara da sai su biya kaga dai mutanen dai ba su kyautu a ce za a yi masu irin wannan abin kyauta ba ji babbakan ji kaza ji kaza ji kaza sai ce a'a to ha za firaku baini ka bi ta'wili malam to za ka fara mai bayani amma safina amma gulam amma jidar komai ya ji bayani dalla-dalla za mu zo na akwai zahiri da baɗi ne a nan duka zahiri ne mun gano wani da kyau ku kama wanda ya zama masallacin ne ce a masallacin da akwai zahiri da baɗi ne sai mu ce a wajen ina sai ce haske muke gani ba mu ganin wajen kunnawa in ka shiga nan za ka gani mun gano wannan za ka gani shi sa daga ran da ka saki ka kuka cikin harkan ilimi da ka sai ka sha mamaki an tambaye ka ce baka sani ba a tambaye malamai kuma ka rika bibiyan tafarkin malaman farko magabata akan duk abin da za ka yi za ka samu haske a cikin rayuwanka amma daga ran da ya zama kana ɗaukan abin ne da kanka da ra'ayinka da fahimtanka ko wallah sai ka bata sai ka shiga cikin ruɗani kun gano wannan da kyau shi sa 'yan bida suka ce salaf aslam wa adiyak wai hanyar magabata in ka bi ta za ka zauna cikin aminci amma kuma za ka zauna cikin kunci kunci a wajen su shine duk abin da za ka yi sai ka ce sai an ce allah ya ce annabi ya ce a bisa fassarar magabata so kuma allah ya ce sun ce ƙarya suke yi mazhabu salaf aslam wa abyan wa mazhabul khalaf ne adiyak wa absat ban ba alheri a cikinta gaba daya kisa duk abin da za ka faɗa musamman a babul aqida musamman a babul tauhid babul ibadat babul akhlaq babul mu'amalat eh ka mai magabata suka ci in ko kake ko duk rudanin da ka ganka a ciki ko la tas'al wallahi la tas'al kana zuwa lahira ka ji an ce huzuhu fa gulluhu thumma jahima salluhu kaka tambaya kawai tafi ka cancanta Allah ya kyauta mala ya ce wala ya staƙil <clears throat> bi kada mutum ya taƙaita istiklal da fahimtar shi kada ganin ku an ba ku komi kai karga sake wani karatun ku Allahi a wajen ɗanka za ka ji shi wata fahimtar a wajen wanda kake ganin kafe a nan za ka gane ku daina haka kakkare na kowa ka zauna tare da kowa sai ka amfana an gane kakkai istiklal nafsik. ke bincike musamman magabata malaman farko alheri ya gama taruwa a inda suke domin yanzu abin ya fara tsallacewa an fara fuskantar kiyama malai cewa ce wa ka karka tsaya da hankalinka da fahimtanka kai istiklali da su bi salaf wa yathbutu lillahi ashiya'a la yadri anha bina'an ala zahir aw mutashabihat in ka tsaya da hankalinka da tunaninka sai ka zo ka tabbatar ma Allah madaukakin sarki abin da ba nashi ba <clears throat> gini akan abin da ka gani na zahiri ko kuma wata shubuha ta ja ka har ka saki jama muna ganewa har ka kuskura inda baka sani ba ko fasalu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa hunaka adillatun muhkamatun tubayyinuha wa tuwaddihuha Mare ce duk abin da kaga yazo hankalinka bai kama ba fahimtanka bai kai gare shi ba to akwai dalilai waɗanda suke muhukamai dama ƙur'ani ya gaya maka minhu ayatun muhukamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to in haka ne hunna ummul kitab je ka tambaye waɗanda suka sani wanda kai in baka sani ba akwai muhukamai da su maka bayanin wannan tubayyinuha wanda su za su yi bayanin waɗannan da baka gane ba wato waddihuha kuma su fito da su walihan inda kowa zai iya ganewa ba an yi raddal mutashabihi ilal muhukam wajibi ne a maida duk wani nassi mutashabihi zuwa ga wanda yake mukami ne wa haza la yahtadi ilayhi illa ar-rasikhuna fil ilmi ba waɗanda za su iya shiriwa su kai zuwa ga wannan sai waɗanda suke Arrasi arrasikhuna fil ilimi wanda kafafunsu ya dire suka kware suka goge a cikin wannan harka na ilimi ba 'yan wa'in wa'in 'yan habba wa dabba ba su wanda suka balage a cikin wannan harkar isa idan ya zama kai ɗan kwana-kwana ne sojan banɗasho mai tsumman mare tsumman to kaka shiga cikin wannan harkar don karo da karo sai ragu jama'a mun gano wannan da kyau ku. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yanzu misali manyan mujtahidai suna wajen kai zaka yi magana ne eh iran ce kai me zaka ce so da dama rashin ta ido ke sa waɗanda ba su harkan ilimi ba saboda tsaban rashin ɗa'a da tarbiyya malamai suna magana sai su yi kama na harkar tsaro ne soja na waje dan banga zai magana ne gano wannan gara ma dan banga soja na waje dan agaji zai magana ne <laughs> amma dai a yafe mu wannan maganin da na yi amma dai gaskiya ce allah madaukin sarki ya samu dace kawai misali a ce shugaban ƙasa na wajen ne kai in ba shugaban ƙasa ya zo wuri ko na rantse da alkur'ani har gwamna ɗan rakiya ne gwamna in ga gana cewa a matsa ga gwamna nan ya zo ba mai wurin ne amma daga ya iso shi zama zai zama ɗan rakiya ne wallahi ɗan rakiya ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi da yi rashin sanin tsari wa yake son wai a sassabe ma kujerar shugabancin ƙasa daraja masu waɗannan tunanin ko to bayan ƙin ƙasan da suke yi ya nuna cewa su ƙidahumai ne kuma duk wannan waya a sake fasalin ƙasa sun faɗauko wani tsari ne na cewa a rarraba ƙasan cinda sun ce a yi masa ƙasansa an ƙi to yanzu ba a ta jihohi in shugaban ƙasa na sama ya zama da shi da hoto uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kenan suwa ne ne shugabannin ƙasa gwamnoni kenan shugaban ƙasa bai da amfani kamar kai ne mai gida ya zama al'amuru da na hayu a gidan ba a hannunka yake ba kowa cin gashin kan shi yake yi tun da kan uwar gida har kan yaran gida har kan masu aikin gida direbobi za ka tsawatar sai sun ga dama su kawai ka je ka kama haya a wani waje ka zauna an tambaye ka gidanka ka ce baka san inda yake ba baka da gida ka zama useless jawa mun fahimci wannan da kyau ya kamata din mai tunani da hankali da sani ya kamata ya zama yana da tsari da saiti kuma ya san wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. shi ne mala ce faye ji ba ala talibin ilmi wal wajibi ne ga ɗalibin ilimi mun gane da kuma wanda ya fara neman ilimi yanzu kasan a ɗaliban ilimin ma hawa-hawa ne wani wani ne akwai kuma wanda shi ɗalibin almubtade ne yanzu ya fara akwai wanda kuma ya daɗe yana yi haka to in kai ɗalibin ilimi ne abin da yake wajibi a kanka Allah ya sarra fi hadhihi umur kakkarga gaugawa da sauri a cikin waɗannan al'amuran wallahi sai ka bar lum'a ka yi tsambari ka ba hankali Dole nan ne yake gaya ma ustazai ba su ji sai sun yi karambani kenan ɗan shi ne ya leƙa ya ga uwashi kada fiffike take te furr ta je ta samu mai abinci da ya auna fiffiken shi da nata sai ya kamar nashi ma ya fi girma ya fi tsawo ta san ɗan shi da ya fi uwashi ƙoshi shi yasa shi yake sawa tukunya a batta <laughs> gano nan kaso da dama shi ɗan ya fi kama mai karambani bani to ɗan shi kenan daga ran da ya himmatu ya ce bari ya gwada abin da uwar shi ke yana can cikin keji a sama yana da cikakken immunity daga farmaki na sojojin ƙasa yana da cikakken kariya daga wa sojojin sama sojojin ƙasa ba za su iya hawa sama su kama shi ba su ne wa mafarautan ƙasa su maguna su jaba macizai halun majara sannan shawa shaho da shirwa za su iya maganin shi ya cikin keji amma daga ran da ya karambani ya gwada tashi zai yi ƙasa to zai iya zama abincin waɗannan duka Iza halin ga wasarai kana ganin su sun fita hayyacinsu wallahi malam duk sun fita hayyacinsu so da sun shiga harkan da ba tasu ba an ce karkai gaugawa man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaugawa ne ya zama koye kafin lokaci yayi za a mai hukuma da rasa wannan abun kana kallo shine ba washe ci da muguwar rawa Allah ga kinta tashi ka ba abu sannu an gano wannan da kyau ko ka bi sannu in lokacin ya yi ko sai yi amma karka yaudaru shi sa masu iya magana suke cewa yaro tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka in ba gane wannan ba a garin nan da hausa na 'yan garin nan wani mutum ya miƙe ya ce yanzu mai irin waɗannan mutanen eh za a ce za a yi mai kaza za a yi mai kaza tsammanin shi ya kai haka eh amma kalmomi ne kwaya uku sai ya fada kwandon tarihi kalmomi ne uku get them down shikenan shikenan yanzu ba sai dai a karanta a fagen tarihi yadda za ka ce an taɓa yin wani ɗan tsagera a lokaci kaza haka za ka ce a waje kaza ma an a waje kaza ma an an gano wani da kyau ku ba nan nan nan da kano yake cewa in aka zo kama shi wanda suka zo kama shi sun zama kaza ba shi ma ya yaudar da wani abu ne ta'ajjala yi gaugawa to gara ma nagarin nan da shi don gaga nagarin nan an tabuka mun gano wannan da kyau ko da an kwana na fafatawa mun gani me amfani wannan karambanin shi sa harkan ilimi ko na buga muku misali da hatsaniya na rayuwa ne kaga harkan ilimi ana ka hankali ka ba hankali ka bi sannu za ka kai wurin duk wani gaugawa da za ka yi ko za ka bata kanka lokaci ne wallahi al'azim ko a siyasa in kasancewa baka kai ke takarar dan majalisa ba ko yin na kansila kaga ce to ai albashin kansila ai kaɗan ne ni yayi man kaɗan to ai kai ma kaɗan ne yayi mun gano wannan da kyau duk ka yi wacce ruwan aski ne ɗan haka ɗan za a sai isa don dai na san baka taɓa ganin za a aski an ce da allah aje a zo da bokita ba ka taɓa gani to ka sa abin da kake ka ba a hankali ka bi sannu allah sai darajan ka yi tabbata in ba haka ba ko abin da kake tinkaho da shi sai ka raba da wani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa bal yatawaqqafu anha duk wanda yaga wani abu na ilimi irin wannan yana dalibin ilimi an gane ko yanzu ya fara neman ilimi to ya tawaqqufi akan waɗannan abubuwan ya tawaqqufi wa an yata'allama kayfa yafhamuha ala manhajis salaf ya je ya koyi ya zai fahimci wannan abu a bisa manhajin salaf waljadatul wadiha kuma ya ba hanya wacce take a fili karara shine kun salafiyan alal jadda kwarai ka zama ba sallafi akan hanya ta kwarai kuma da gaske ka ce komi sai abin da aka ce maka ya shiru kawai to sai waɗannan 'yan matumburan malaman ganin suke wai su yaushe ne za su yi malanta ka jira mai yawa wane da wane da wane da gaga suna yi kila tsautsayi ne ya kai su ko kuma kaddara <laughs> mun gano wannan da kyau ko dama da yawa mutane ba sa gane wannan sai mutum ya shiga cikin fagen ya ɗauko matsala ya kasa warware ta wallahi don kafin ka shiga masail na addini ko ka jira ka zama mujtahidi mujtahidi misalin mujtahidi da za ku gane nan da nan barin buga muku da masu kuɗi in ka fara sana'a yanzu ka fara samun riba ko to ka riga kafa kaffa na abin da kake kashewa in ba haka ba za ku kai masu koya zero amma daga ran da ka bari ka zama mujtahidi kamar dangwati kaga dangwati a duniyan kuɗi mujtahidi ne duk yanda ya so yi da kuɗi zai yi ya kyautan miliyan ya kyautan mota ya kyautan gida ya kyautan kamfani ya kyautan dala ya kyautan pounds ya kyautan riyal ya ba da komi ya zama mushtahidi a kuɗi in ba Allah ba ba mu iya karya shi to mushtahidi kenan yanzu yanzu nan sai kashe kaza ya kashe kaza ya kashe kaza yanzu idan dan trader ga dango na irin wannan kyautan ya je shi ma bari yayi ga rogo ya kare muka inda za ka siyo shi <laughs> wallahi al'adim ka je gida gari sun watsi suna ina sun je nemo abin da za su ci me yasa saboda kayi karan bani to shi ne misalin wanda ba mu hidi ba bai kai ko ina ilimi ba yanzu ba ke koya mai fa ne abin da bawo ce shege dan masara ku kano wannan da kyau ku bai ko ina bai ga mujtahidi yana sarrafa ilimi yace shi ma zai zo yayi kamar kai ne kaga dangote na sarrafa kudi kace kana trader kai ma za ka yi za a kwashe da dadi eh kamar kaga yaro na koyan keke ya iya fa ya gaggoni ya hau keke ya bi gangara ya saki kan yi wani haka kai kuma ya zagi <laughs> kaga kalli jikin kaga kalli shekarun kakka ce naka ne shi na aro ne duk kakkai wannan nan ƙarshen ta in kai karambani kakwai kwaye irin nashi kai wani yawon. <laughs> an gane wannan wani zai ce ba baki ba ne aini ma ina da shi ba gani ya kai nan surutu ko in na fara duk wajen dole a sallama man wannan halitta ce jama mun gano wannan da kyau ku ilimi kuma wani abu ne na daban za ka iya gaje kana zaman dandali kai ta surutu <coughs> mai ilimi ba zai iya maka magana ba sau da ba tarbiyyar shakan wannan iskancin ba amma da za a zo fagen bayani fa tanan ne za a gane kanka allah ya samu dace jama kuna gane wannan duk wanda yake dan trader ne a cikin harkar ilimi to kar ya ga masu kamfanoni suna bayani ya mai ce zai an gano wannan da kyau ku to shine sai Malam ya ce wa salaf ma kassaro fi bayanin haƙƙi kun ga magabata na ƙwarai ba su taƙaita wajen bayanin gaskiya ba wa wada'il qawa'id wa dawabit ko ba su taƙaita wajen aje ƙa'idoji da tsare-tsare ba lakin hadha ya hataju ila ta'allumin duk wanda zai shiga wannan harka yana da bukatan sai ya ji ya koyi ilimi Falon ilimi na gaske har je koya an gane amma ba ka da ilimin da za a iya kallon shi na gaske ina ba ka shawara ka je ka nemi waɗanda ba su san komi ba ka gaya masu don kowace ƙwarya akwai abokiyan burminta akwai inda yin gaje kafaɗa tafi za a yi ma akwai inda ka je in kafaɗa kuma za a ce to daga yau mana ko <laughs> wani sarki ne irin wannan da 'yan sakunan na karambani ya je ya hau da 'yan dawaki ne bakwai ya yi kilisa shi ne babban sarki ne yankin ya sa aka kira shi ya ce daga yau in ƙara hawa 'yan dawakin kaga ƙara biyuwa ta nan <laughs> kusan dalili sai ya ɓata martaban sarauta yanzu ya zo da dawaki bakwai ya rashin kunya mai dawaki sha hudu zai ga wane ma ya ballanta nani wani ya rawa ballanta na ɗan makaɗa <laughs> jama kuna bayyantar wannan ku shi ne ma da yake jan kunnun ustazai mala ce lakin haza ya taju ila ta'allumin duk wani harka na aƙida irin wannan yana da buƙatuwa zuwa ga mutum ya goge ilimi wa ya taju ila fahamin kuma yana da buƙatun zurfafaffen fahimta ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم kwatankwacin wannan shine maganan annabi da ya ce yanzu rabbuna ila sama'i duniya Allah yana saukowa zuwa saman duniya wa yanzulu ya arafa kuma yana saukowa da yammacin arafa gano las zuwa aikin haji da na yi can muka je rana ba bata fada ba kawai sai na ga wasu alhazai a sun fara shiryawa wai za su tafi su a za su sauri je muzdalifa na ce ai za ku baras kamanya lokaci ina wa'azi a nan tantunan ma nan arafa za ku baras suka ce ba su gane za su baras mana ce ai lokacin tashi bai yi ba ta ayyan mata yance sai rana ta faɗi. suka ce su ba su gane ba ce kaman ka zo sallah ne liman yana cikin tahiya kan ya sallama ka yi kana nan suka ce ba ta nan ce to mun gane na ce to ai da yamma dab da faɗuwar rana allah yake saukowa wa'azi sabon aiki ana ka fara mun gano wannan da kyau ku sai daga tantuna ake yi a'a duk sai tantunan can suka dawo ya bayanin yake wannan hadisin nan na fajjare masu shi ba su taba ji ba kai ba su ba malaman ma da ake tare da su suka ce ba su taba jin hadisin nan ba ce alherin Allah ya kai ga ya kai ma abu abdurrahman muhammad awwal adam al-albani alaihi rahmatullah ci wannan hadisin ce gidan hadisi kenan jawa mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace yasa in babanka ya iya cefa ne ku ji dadi in bai iya cefa ne ba ku jawo shi wa yanzulu ashiyata arafa shi Allah yana sakkowa a yammacin arafa wa yati yawmal qiyama kuma zai zo ranar tashin alkiyama wa ji yawmal qiyama li fasl kaza? zai zo tashin alkiyama ne domin hukunci baina ibadihi tsakanin bayan shi wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wa a yau idhin bi hannama? eh <laughs> Allah ya sa dace ko da hudu ba da aiki a nan ganin. أين الآباء والأمهات أين البنون والبنات الملوك الجبابرات هادمه الهادم اللذات جاء ربك والملك صبا صبا جاء يومئذ بجهنم ويلا ويلا كاي wannan wazi ne mai ƙarfi a gaban sarakuna suke wannan fa a abai wal ummahati ina iyaye suke ina suke ainihin banuna wal banati na yayin da aka haifa sai ce ainihin mulukul jababirati ga suna a gabanka Jaba mun gano na da kyau ko ka tambaya aina <laughs> Allah ya taimake mu mala yace sabata hazil ashiya lillahi ala ha! ana tabbatar da waɗannan Allah na saukowa saukowa yake amma ya saukan Allah take a ah, shi ya sani yanzu in ya baro al'arshi ya zo nan wake al'arshi sai ya ce uzu billahi an ce maka la yas'al amma ya yaf'al an ce ka yade na saukowa yana saukowa ya saukowa yake ah oh, shi to ya baro can ba kowa kenan ai shi ba mutum ba ne. mutum ne yanzu misali na shiga gidana yanzu na fito <clears throat> yanzu ba na gidan amma ina nan ɗan an jima nan da 'yan mintoci zan bar nan ina za ni oho ni ba masan da zan je ba ka ce gida zan je ka yi ƙarya ko ka faɗi ba daidai ba don a yi maka ladabi ba masan da zan je ba jama mun fahimci wannan da kyau kai ne mutum in baka nan baka nan shi Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wala ya'uduhu hibzuhuma dan adam ku raina Allah yake yi shi yasa ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba in banda wauta an ce maka yanzu sama ta ɗaya. da za a ɗauki ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu duka a dunkule su a jefa cikinta zai zama kamar kwandala kasan kwandala? eh zai zama kamar ƙwandala a daji yanzu ko ba kwandala malin zobenka kan wannan tebur ɗin shi wani abu ne da za a ɗauki sama ta ɗaya a sa sama ta biya ka za ta zama da za a haɗa ƙasa duniya kenan da duka sammai bakwai a jefa su a jikin cikin wannan tekun da ke saman bakwai zai zama kamar kwandala ne a daji da za a ɗauki wannan tekun a jefa a kursiyu haka zai zama da za a ɗauki kursiyu a jefa a kan al'arshi haka zai zama kun gano wannan da kyau ku shi kuma allah ya fi su duka wa ma laha haƙƙa ƙadarihi ba san allah ba ne yana gaya muku huwal aliyul azim shi babba ne amma da da sai kasa gane wannan al'amarin shi babba ne don ya ce ya yi kaza kai na kika ganin waje da girma kai ya ganin shi da faɗi zamani da ɗan adam yake ganin shi da nisa allah ce a kusa yake ganin shi innahum ya raunahu ba'ida wani rahu ƙariba kai na ke ganin a'a yan sakowa kaza in aka yi kaza an yi kaza shi Allah ba haka yake ganin shi ba dan shi ba irin ka bane laysa ka mislihi shay'un me yasa kuke kwatanta Allah da irin wannan kwatance na banza jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kawo misali jariri ne da za a ba shi ikon magana ya ga takalmin ruwa sai ce yanzu mutum ne zai sa wannan <laughs> shi ma ya jira ya girma ya gani zai iya sa ko ba zai iya ba <laughs> zai iya sa ba ka sa Allah ba ne shi za ke wannan shirman Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa nuthabbitu hazihi al-ashya'a lillahi ala haqiqatiha mu muna tabbatar da waɗannan abubuwa ga Allah a bisa yadda suke dole ta dakkulin fi tahdidil kayfiyya ba ma kotsawa mu ce ga yanda abin yake ba ma kai takyif na ta kallafo ma'arifata kaifa yanzilu mu ba ɗaura mana sai mun sanya Allah yake saukowa ba kaifa ya ati ya yake zuwa kaifa ya jiwu ya yake tahowa falkaifiyatu lanatan lanata dakhalu fiha yanayin mu ba mu da ta cewa a ciki ammal maji'u fa huwa ma'qul zuwa ai abu ne wanda yake hankali ya san shi an gane a ce wane ya zo ai ka san ya zo ne ko to a yanzu misali gayu ba suna cewa ya zo mashi ba yarensu na iskanci wani ne ya zo wani abu ne ka ce kaya sun zo yadda zuwan kaya da zuwan bakon kaɗai ne jira muna ganewa kaga yanzu a bisa zuwa zuwa zuwa ga sunan eh sun haɗu wajen kalma amma ma'anan ba ɗaya ba ne sa ka daina ɗaukan ma'ana na abin da aka faɗi ga Allah kana ɗaukar wannan abin da aka faɗi wai irin wanda ka sani ne a ba ka ba ne to shi ne sai mala yake cewa amma alma'ana maana fa huwa haza wa lamma su ilal imam malik an kayfiyati al listiwa da wannan ne yayin da aka tambayi imam malik dangane da ya al'amarin istiwa'i yake kala sai ce kala <clears throat> as mai tambaya cewa ar-rahman alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al-arshi kai fastawa ya yi daidaitu kun gane yes anil kaifiya wannan mai tambayin yana tambaya anil kaifiya yanayin kun gane yanayin kala lahu malik rahimahullah sai ma mala ya ce alistiwa'u ma'alum istiwa'i wani sanannen abu ne ya'ani ma'alumu ma'anahu an san ma'anin shi wal kaif majhul yanda istiwa'in yake ba sani ba wal imanu bihi wajib yadda da shi wajibi ne wasu alu anhu ai an kefiya bid'a ka kutsa kana tambaya kan irin wannan bid'a ne haza huwal manhajus salim wannan shine manhaji kubatacce fi misl hadhihi al-umur a cikin irin waɗannan al'amura baki ɗaya an san abin amma kutsawa ka gano mahiyatu zat wannan ba wanda zai iya shi sa ɗauki shawarar mai risala a cikin muqaddima da ya waɗannan cikakkun bayanan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace wa kadhalika isbatu sura lillahi azza wa jalla fi qawlihi haka tabbatar da sura Allah yana da sura mun gane dan ba san dandame ke ba shi yasa ya tabbatar da yana ji yana da ido yana magana yana da kun gane wannan yana da sura inda yace khalaqallahu adama ala suratihi khalaqallahu adama ala suratihi Allah ya halici Adam a bisa suran shi suran shi shiwa shi Adam ko shi Allah sau da ne halaka fi’ilu madin mansubin bi fatati zahira ala akhirihi khalaqa fi'lu madin allahu fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirihi adama maf'ulu bihi mansubun ala harfu jarrin mabniyun alalaish ala surati majrurun bi ala wa alamatu jarri alkasata zahira ala akhirihi hi damirun mustatirun takadiruhu huwa huwa man eh adam khalaqallahu ala adama ala surati rahman aw surat adam ad-damir ya'udu ya'udu ila aqrab mazkurin man alladhi dhukira aqrab eh? wanda yake kusa da me khalaqallahu adama ala suratihi hi hi na kusa da me Allah ya nace adama a bisa suran shi to kaman ya to masu wannan fahimtan sai suka ce Allah ya halicci adam a suran shi na me da girman shi shi ba haihuwan shi aka yi ya ta girma ba to kamar Allah haka yake Allah shi yana nan ne shi ba wani yin shi ba ba ka ce akwai sanda Allah ya fara kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai haka ba ka yake ba to haka Allah da ya tashi yin Adamu kawai babba ya yi shi da girman shi da hankalin shi da tunanin shi da ilimi da komi haka Allah ya yi shi <laughs> tsawon zira'i sittin, faɗin zira'i arba'in, kaga yanzu annaba Adamu in ya dawo duniyan nan in ya shigo nan wajen duk zai taka amma bai sani ba sauran da yake da fadin zira'i arba'in jama'a zira'i fa haka fa haka daga nan zuwa nan so arba'in shi daga nan din shi zuwa nan din shi ko falwaya ban tsamanta ke zira'i arba'in <laughs> falwaya ban tsamanin masallacin nan daga wannan bangon zuwa wancan bangon ya kai zirai arba'in ya kai? arba'in da yawa fa na'am zai kai? na'am zai kaiwa bari mu tashi katin nan sai an auna arba'in yanzu misali daga nan zuwa nan inci nawa ne inci sha inci sha takwas ne a wannan inci sha nawa sha takwas kafa ɗaya inci nawa Barga ji malam yanzu misali kafa ɗaya da haka kafa ɗaya da rabi tsawon fili ɗaya tsawon hundreds kafa nawa ne kafa ɗari ne to shi kuma wannan zira'i ɗaya kafa nawa ne ɗaya da rabi aka ce so arba'in kafa nawa ke cikin zira'i arba'in kafa kafa sittin kaga a tsawon floti kafa nawa aka cire arba'in yanzu misali wannan flotin nan akwai wani shi a baya fa akwai wani shi a gaba can in ka haɗa nan da can no zai ci ne to kowa ce tsawon nan mu ba shi nan faɗin ƙirji tsawon nan haka ne yanzu misali da buhu ne duk za mu shige ciki gano wannan da ke duka ba wanda zai zama bai shiga ciki ba to tsawon zira'i 60 a sama tsawon zira'i 60 faɗin zira'i 40 haka Allah ya annaba adam ana tafe ne rayuwa ake ta rage ta ake ta rage ta take ta koma take motsa jiyan da ta koma wani ga gan shi sai ka ce dai Allah ya taimake shi dai wajen dinki dai ba sai ya sai da yawa ba dai yana ganin in ya samu double ɗaya da rabi Allah ka dinka mai hula sai an mishi rayuwar da ake tafiya ana ta rage ta an fahimci wannan da kyau ku yanzu akwai wanda suke cewa halakallahu adama ala surati ma'anin shi kenan an gano wannan da kyau ku wasu kuma suka ce ma'anin shi shine halakallahu adama ala surati ai ala surati ahsan suratul rahman suratul sura ne lemi mafi kyau ahsanu sura to sai Allah ya halicci annabi Adam shi ma a cikin halittun Allah ba sura wacce ta kai ɗan adam kyau to Allah ya yi adamu a sura mafi kyau kamar yadda Allah yake da sura mafi kyau inda a cikin halittu ne ba halittar da yake na ɗan adam ba ta in kuma akwai da Allah ka gaya min halittar da za gani ka ce kai amma wani ya fi mutum kyau akwai wanda ya taba gani a ba mamaki wani ya taba gani ba eh yan can baya na gano ne ya taba gani ba ta taba gani an samu matsala kuwa ja mun fahimci wannan da kyau ko wannan matsala <clears throat> ina tsara mu tattauna ta kuma dama za ta yi mana matashiya mai kyau wa fi riwayatin ala suratin rahman a wani ruwaya aka ce an halice shi a bisa suratul rahman sabata sura lillah kun ga an tabbatar da sura ga Allah kama asbata halahu rasuluhu fi qawlihi kama yanda <clears throat> annabi ma ya tabbatar mai da ya ce ra'aytu rabbi fi ahsani sura ce naga Allah ubangiji na a sura mafi kyau hadha fi dunya ru'yatu manam wannan gani ne na mafarki fi ahsani sura fihi isbatu sura lillahi jalla wa ala Kunga ana akwai tabbatar da sura ga Allah kama ya liku bi jalalihi amma kamar yadda ya dace da matsayin Allah eh laysat ka suratul makhluqin ba kamar suran bayi ne da Allah ya halitta ba wa inna ma hiya suratul rahman jalla wa ala wannan ana maganar suran Allah ne <clears throat> fa hadhihi al umur nusabbituha wa la nadakhalu wannan muna tabbatarwa ba ma kutsawa ku fi fiha ko mu sa shakka a cikin mamayi hudu fi fiha ko mu kutsa da shiboyi, duk wannan ba ma yi ha, kama ha. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu a karatu na gaba da izinin Allah za mu tattauna wannan sai kuma mu tattauna at-tafwid idan ka ce at-tafwid me yake nufi da shi Allah madaukin sarki ya shirye da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum